radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka. Barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio biyu na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. gare jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye mu da suka haɗa da shirin nan na mu koma noma. Bayan sa kuma akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda da shi za mu kawo ƙarshen dukkan abin da muke dauke da su. Idan har da sauran lokaci za mu duba su daga cikin kanin labarai sai mai ban kwana da ku. Wanda su ne jiran abin da za a saurara da yadda Allah a zangon mu na wannan lokaci. da fatan masu saurari za a bi mu sannan hankali domin jin cikakken shirin namu kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi ga watan disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 29 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 147 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bar ga watan disamban shekara ta 1874 kasar iran ta shiga cikin kungiyar bada agaji ta red cross kafin haka dai gwamnatin sarki nasiruddin kajar ta yi kokarin shiga kungiyar amma ganin yadda kungiyar take dauke da sunan red cross da kuma alama ta sakandami wanda ya zama alama ce ta kiristoci hakan ya sanya iran da sauran kasashen musulmi suka jinkirta shiga cikin kungiyar bayan da iran ta shiga kungiyar daga bisani an canja sunan yadda za a rika kiran kungiyar a kasashen musulmi daga red cross zuwa red crescent ko kuma hilal al-ahmar masu ware kuma san cewa shekaru takwas da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan disamban shekara ta 2013 nelson mandela tsohon shugaban kasar afirka ta kudu kuma madugun gwagwarmaya da tsarin wariyar launin fata ya rasu yana da shekaru 95 a duniya an haifi nelson mandela a shekara ta 1918 sannan ya karar da mafi yawan lokutan rayuwarsa wajen gwagwarmayar yaƙi da tsarin wariyar launin fata da turawan holland tsiraro suka kafa a ƙasar afirka ta kudu nelson mandela ya share shekaru 27 a kurkukun turawa yana tsare amma da ƙarshe tsarin wariya ya kawo ƙarshe a ƙasar afirka ta kudu a shekara ta 1990 kuma an fitar da nelson mandela daga kurkuku mutanen ƙasar sun zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a shekara ta 1994 nelson mandela ya karɓi kyautar nobel ta zaman lafiya a shekara ta 1993 ya kuma rubuta littafi dangane da rayuwarsa mai suna hanyar samun 'yanci mai wuya. da ƙarshe masu ware kuma san cewa shekaru 770 da suka gabata rana ranar irin ta yau wato 29 ga watan rabi'u thani na shekara ta 673 hijira kamariya aka haife muhammad bin ahmad zahabi babban malamin hadisi da kuma tarihin musulunci a zahabi ya fi shahara da Shamsuddin sannan kuma bayan kammala karatunsa na addini ya zagaya kasashen musulmi da dama inda yake tattaro saman manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah yansa a tsarkaka bayan haka ne ya koma birnin Damascus na ƙasar Syria inda ya rubuta littafai masu muhimmanci wanda suka hada da littafin nan na Tarihul Islam wanda ya kawo tarihin musulunci tun bayan bayyanarsa har zuwa shekara ta 704 hijira kamariya bayan haka kuma ya rubuta wasu littafai waɗanda aka buga a madaba'antu na biranen damascus da kuma aleppo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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11:20 sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya To madalla yanzu lokaci da za a gyara sama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. A Najeriya 'yan ta'addan ISOP sun kashe sojoji bakwai a cikin jihar Borno. musulmin amurka sun karama 'yar majalisar dokokin kasar amurka musulma ilhan umar rasha ta buƙaci isra'ila da shiga tattaunawar kawar da makaman nukiliya a yankin gabas ta tsakiya yanzu kuma ga labaran dake-dake kamfanin dalancin labaran aap ya bayar da rahoton cewa majin sojan najeriya sun tabbatar da cewa an kashe sojoji bakwai a ranar juma'a ta gabata a wani harin ta'addanci wanda aka yi a sansanin soji da ke arewa maso gabacin najeriya din a kusa da iyaka da ƙasar kamaru wasu gungun 'yan ta'adda da aka fi sani da 'yan da'ish ko kuma isop ne sa kai hari a sansanin sojan najeriya da ke garin ran a ranar uku ga watan disamba kuma an gwabza ƙazamin faɗa tsakaninsu da sojojin Najeriya. Rahotanni da kamfanin dalancin labaran AFP ya bayar dai sun ce maharin suna tafiya ne a cikin wasu manyan motoci dauke da makamai masu sarrafa kansu kuma sojan Najeriya sun daƙi harin amma duk da haka dai bakwai daga cikin su su rasa rayukansu ko a ranar goma sha bakwai ga watan Satumba ƙungiyar ta'addancin ta ISOP ta kashe sojan Najeriya kalla goma sha shida kan hanyar Maiduguri zuwa Manguno a yankin tafkin Chadi. bayan mako guda da faruwa hakan dai in kuma kashe sojin najeriya takwas a wani hari da wasu 'yan bindiga su kai a kusa da garin dukuva a yankin jiya asabar ma dai an ji ƙarar fashewar bamabamai masu ƙarfi a cikin maiduguri wanda rundunar sojan najeriya ta ce mayakan 'yan ta'adda ne na boko haram da kuma iswap suka yi ta harbe-harbe da jefa bamabamai a matani komai ya lafa Cibiyar Musulmin Ƙasar Amurka ta yaba wa Ilhan Umar 'yar majalisar dokokin kasar amurka musulma bisa ƙoƙarin da take yi wajen kare musulmi a majalisar dokokin amurkan rahoton da shafin mujallar hill ya bayar ya ce ilhan umar 'yar majalisar dokokin amurka musulma ta samu lambar yabo a wani buki na cibiyar musulmin amurka wanda aka shirya tare da karramata a matsayin babbar musulma mai hidima a ƙasar amurka a wata sanarwa da ta fitar cibiyar cair mai rajin kare haƙoƙin musulmi a ƙasar ta amurka ta bayyana cewa ilhan umar za ta samu lambar yabo ta aikin da ta yi a majalisar amurka musamman ganin irin matakin da ta ɗauka a kan lauren robert da majalisar wakilai mai tsananin ƙiya da musulunci inda ilhan Umar ta sha sa wajen kare musulunci daga batuncin da yake yi. Cibiyar ta bayyana cewa ilhan Umar ta cancanci kyautar ne saboda jajircewa wajen yin hidima da jajircewa wajen fuskantar kyamar musulunci a majalisar dokokin amurka a cikin wani faifan bidiyo wanda aka yi tayin allah wadai da shi robert ya yi ta yin izgili da cewa ilhan umar yar ta'adda ce kalaman da suka haifar da cece ku ce a kan lamarin shugabannin jam'iyyar democrat a majalisar wakilan amurka dai sun fitar da wata sanarwa inda suka buƙaci bobet da ya janye kalaman nasa kuma ya guji maimaita su cibiyar ta fitar da wata sanarwa makon da ya gabata inda ta kira kalaman na bobet a matsayin abin kyama tare da kira ga majalisar dokokin amurka da ta yi allah wadai da wannan ɗan majalisa da kuma irin kalaman batunci da yake akan addinin musulunci amma yanzu majalisar dokokin amurkan ba ta yi allah wadai da kalaman nasa ba To jama'a masu harika da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran wakilin rasha a kungiyar ƙasa da ƙasa a vienna ya yi kira ga gwamnatin isra'ila da shiga tattaunawa kan kawar da makaman nukiliya da sauran makaman ƙari dangi yankin gabas ta tsakiya wakilin rasha a kungiyar ƙasa da kasa ɗin a vienna mikhail olyanov ya yi kira gwamnatin isra'ila da shiga shawarwari waɗanda ake yi da kawar da makaman nukiliya a yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya da ne dai aka kammala zaman taron na biyu na taron koli da kokarin da ake yi na kawar da makaman nukiliya a faɗin yankin gabas ta tsakiya wanda kuma amurka da gwamnatin isra'ila suka ƙaurace wa taron mikhail olyanov ya ce taron na da matukar muhimmanci ga rasha domin shi ne mataki na farko wanda zai taimaka wajen samar da haɗin kai a yankin gabas ta tsakiya kuma tabbatar da cewa yankin ya zama ba tare da makaman nukiliya ba duk da cewa dai ya ce wannan matakin ne mai matukar wahala a halin yanzu dai isra'ila ce kawai take mallakar makaman nukiliya yankin gabas ta tsakiya ko da cewa manyan kasashen duniya ba su taɓa mayar da hankali akan makaman nata ba kamar da kuma hukumar makamashin nukiliya ta duniya iaea e ma ba ta taɓa ɗaukar wani mataki na matsin lamba a kanta tare da sanya ido akan shirin nata ba gamayar ƙungiyoyin farar hula a ƙasar malaysia ta sanar da cikakken goyon banta ga ƙasar iran a tattaunawar nukiliya da ke gudana a birnin vienna a wani bayani da ta fitar ga manema labarai a yau a birnin Kuala Lumpur gamayar kungiyoyin farar hula a kasar Malaysia ta bayyana matsayarta dangane da matsayar Amurka a tattaunawar nukiliya da Iran inda ta sanar da goyon bayanta ga kasar Iran bayanin ya ce irin yadda Amurka ta ɗauki matakin ficewa daga wannan yarjejeniya tun daga farko ya tabbatar da cewa ba da gaske take yi ba alhasali ma ga dukkanin alamu manufar ita ce rushe wannan yarjejeniya baki ɗaya saboda dalilai na siyasa hakanan kuma bayanin ya ishara da matsayar amurka a wannan tattaunawa zagaye na bakwai da aka bude a makon da ya gabata a vienna inda kungiyar ta ce amurka na neman yi wa tattaunawar wata sabuwar kutun gwila kamar da kuma kungiyar ta ce tana mara baya ga matsayar da iran ta dauka matsayar da ke neman haƙoƙinta ba tare da wani tsoro ba to jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan. To madalla da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirin da muke dauke da su da zan fara da shirin nan na koma noma. Mu koma noma. ma sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku bayanai masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan wasu labaru da suka shafi noman shinkafa a jihar kano da ke najeriya da yadda manoman suka bayyana jin daɗinsu akan amfani da wani sabon iri da suka yi ya jaza bunƙasar noman nasu za kuma mu ƙetara ƙasar ghana domin jin yadda aka yi bikin ranar manoma ta wannan ƙasa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. manoman shinkafa a jihar kano da ke najeriya sun sami amfani mai albarka a damanar bana masu noman shinkafar a yankin da kaso da ke karamar hukumar wato garin malam sun sami shinkafa mai yawa duk da karancin ruwan sama da aka samu a damanar ta bana kamfanin dillancin labaran najeriya na nan ya ambato manoman suna cewa sun sami wannan nasarar ce dai saboda amfani da suka yi da irin shinkafar da aka inganta shi amfani da ingantaccen irin ya sa manoman sun sami ƙarin kaso 25 cikin 100 na yawan shinkafar da suka noma idan aka kwatanta da ta shekarun baya kamar yadda suka bayyana wani manomi mai suna malam iliyasu garba ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran ƙasar ta najeriya cewa a baya yana cikin waɗanda suka ƙi amincewa da sabon irin shinkafar amma bayan da aka wayar masu da kai sosai ya amince ya yi amfani da shi a damanar ta bana malam iliyasu garba ya ci gaba da cewa a baya ina noma shinkafar da ke tsakanin buhu sha biyar zuwa ashirin a cikin eka guda amma a wannan lokacin a cikin wannan eka ɗaya na samu buhuna har ashirin da biyar shi ko wani manomi mai suna muhammad rashid ya bayyana cewa ya ji daɗi matuƙa kan yadda ya samu bunƙasar noman nashi na shinkafa malam idris kuwa cewa a wurin da a baya yake samun buhuna hamsin kaɗai to a bana fa ya samu buhu saba'in to har yanzu muna najeriya amma za mu nufi jihar kebbi ne inda wata tawaga da kasar benin ta isa jihar kebbi domin tattauna hanyoyin da za a bunƙasa noman shinkafa ta hanyar aiki tare wasu mutane uku daga jamhuriyar benin din sun isa jihar kebbi a matsayin wakilan wato gwamnati da kuma wasu bangarori na harkar noma domin tattunawa da kamfanin na labana na sarrafa shinkafa saboda a shata hanyoyin da za a yi aiki tare tawagar ta kunshi mataimakin jakadan kasar benin a nigeria alfred akosul da babban darakta na hukumar aikin gona ta kasar jane danso da kuma dan majalisar kasar wato isa sale salfo to idan muka nufi can kasar ghana kuwa an yi bikin ranar manoma ne ta shekara-shekara ma'aikatar abinci da aikin gona tare da haɗin guwar ma'aikatar kiwon kifi da sauran halittun ruwa sun ƙaddamar da ranar manoma ta ƙasa wacce ake yi a kowace shekara bikin ranar manoma ɗin da an yi shi ne a ranar 29 ga watan satumba da ya shuɗe a yankin central region an kuma ci gaba da gudanar da bukukuwa har zuwa ranar biyu ga watan disamba dinnan da ake ciki shugaban majalisar gargajiya a yankin da aka gudanar da bikin na otuwa siriboye na biyu ya gabatar da jawabin buɗe bikin ranar ta manoma inda ya taɓo batutuwa masu yawa a jawabin nashi ya taɓo yadda kasuwancin amfanin gona da kuma kayan aiki na zamani suke bunƙasa hakanan kuma ya yaba wa manoma da masunta akan yadda suke jurewa zamanin nan na cutar corona saboda yadda ɓallar cutar ya kawo cikas a harkar samar da abinci a kowace shekara dai ana yin bikin ranar manoma a ƙasar ghana inda ake karrama fitattun manoma da masunta da duk wanda ya yi kwazo a fagen wadata ƙasar ta ghana da abinci to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokacin shirin namu da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wasu labarun masu alaka da noma da kiwo mu kasance cikin ƙoshin lafiya kuma ga shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa kide-kiden iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kide kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kide kiɗen iraniyawa shirin wanda a cikin sa ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa da fatan masu su gyara zama domin jin yadda shirin zai gudana abdulrasul shi ne mawaƙinmu na gaba da za mu gabatar muku don mu ji irin fasahar da yake ɗauke da ita a cikin wannan waƙa da ya rera mana da fatan masu su amfana kuma za su ji daɗinta. به جای یاران صد شما kurgisha aka saurara a cikin wannan waka mai daɗi da ya gabata wa masu saurare mata masu aure sun amfana kuma sun ji daɗin ganin lokacin da aka ɗira mana ya kawo jiki ya zama jimi kwana a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauki da sabuwar waƙar amma kafin nan amma duk wanda suka tallafa shi ne kamala ni da nakan ci da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya to da wannan zamu karkare sai Allah kai mu can an jima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin amudurin kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Bye.